Gidan Tarihin kinfles Rwanda. Gidan Kayan Tarihi na Rukari da ke cikin garin yanya yanza a lardin kudu mafi nisan kilomita 88 daga birnin Kigali, wannan wuri shine zuciyar kasar Rwanda kuma masarautar kasar a zamanin da fadar sarkin Mutara na uku Rudahigwa yana ba da cikakkun bayanai game da tsarin mulkin sarakunan Rudawa da kuma bayan kawar tsarin mulkin gargajiya tun a farkon shekarar 1960 a zamanin mulkin mallaka. An mayar da wannan wuri mai ban mamaki babban gidan tarihi a ƙarni na 19 a matsayin kwafi na tsohon gidan sarautar kuma an yi shi ne gaba ɗaya da kayan gargajiya. Kwanan nan an gabatar da wasu dogayen shanun sarautu masu ƙaho Iyambu saboda shanun da suka fito daga cikin al'adu Ruwanda kuma tun farko alama ce ta martabar sarki. baki a koda yaushe a shirya suke don ganin shanun da suka shahara saboda dogayen ƙaho kuma ban sha'awa tsayin daka mai laushi da kuma wukokin gargajiya tare da al'adar akwai wurin zamani na 1931 inda sarki ya zauna har ya mutu a 1956 wannan shine kaɗan daga cikin gidan tarihi na ƙasar rwanda a king rwanda kada ku manta ku ci gaba da rinna mana subscribe a wannan channel din namu kuma na like kuma na comment kuma na shirin namu ni ne naku a koda yaushe it is a journalist